Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Murtala Faruk na ne tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a cikin wannan shirin na hantsi a yau talata 11 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. Bayan kun ji labaran duniya za mu kawo muku tattaunawa da ministan shari'ar Najeriya dangane da korafin da wasu ke yi na cewa suna jin gafara sa amma har yanzu ba su ga kaho ba dangane da yaƙi da cin hanci da rashawa. na magana gafara sa ta taso akan yanayi na kafo gashi ka gan shi kuru-kuru kafo ya tabbatar da yake hukunci ga masu laifi kafo ya tabbatar da ɓata kudade waɗanda ake zargi an yi gaba da su. To amma kafin mu kai ga haka ga halin da duniyar ta wayi gari. To jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya. Yawan mutane da cutar murar coronavirus ta kashe a kasar China ya kai dubu ɗaya bayan da hukumomin wurin da cutar ta fi addaba wato lardin Hobe jiya Litinin suka sake bayyana cewa wasu mutane ɗari da uku sun sun mutu. Jami'an China sun ce yanzu haka akwai kusan mutane dubu arba'in da uku da aka tabbatar sun kamu da cutar a faɗin ƙasar. shugaban ƙasar china xi jinping ya kai wa marasa lafiya ziyara da ke dauke da coronavirus a asibitin beijing jiya litinin ya kuma yi kiran da a ƙara ɗaukar matakan kawo ƙarshen annobar a cewar rahoton gidan talabijin na china shugaban hukumar lafiya ta duniya who tedros adhanom ghebreyesus ya faɗi jiya litinin cewa yaɗuwar cutar coronavirus tsakanin mutanen da ba su ma taɓa zuwa cana ba zai iya zama wutar a ashanar da ta zama gobara. ana tuhumar wasu mambobin rundunar sojin china hudu da laifin yi wa kamfanin aji bayanan harkokin kudaden amurka na ecopass kutse a shekarar 2017 da kuma sata bayanan kusan rabin amurkawa a cewar jami'an tsaron amurka jiya litinin wannan kutse mafi girma a tarihi da aka taɓa yi wa wurin ajiye bayanai yan ƙasar china ɗin hudu sun yi kutse a kwamfutocin kamfanin ecofax inda suka saci bayanan amurka miliyan 145 da ya hada da sunaye da ranakun haihuwa da lambobin kariya na social security da kuma lambobin lasisin tuki na akalla amurka miliyan goma sai kuma lambobin katunan bashi na kusan mutane dubu ɗari biyu kamar yadda tuhume-tuhumen har tara da gwamnatin tarayya ke musu a makon da gabata ya nuna ana kuma zargin mutane hudun da satar bayanan sirri na cinikayya ciki har da jaddawalin wurin ajiyar bayanai girman satar da suka yi na daban al'ajabi a cewa babban atoni janar na amurka william ba a wani taron manema labarai a nan birnin washington manyan masu neman a tsayar da su takarar shugaban kasar amurka a jam'iyyar democrat sun shafe jajiberin zaben da jam'iyyar za ta yi a new hampshire suna caccaka juna don kokarin samun dama a zaben domin tunkarar shugaban kasa donald trump na jam'iyyar republican a zaben watan nuwamba da za a yi tsohon magajin garin south bend na jihar indiana pete buttigieg yana kankan da sanata bernie sanders na jihar vermont wanda ke ayyana kansa a matsayin ɗan demokrat mai sassaucin ra'ayi a aiwa amma zaben jin ra'ayin al'umma da aka yi ya nuna cewa sanda yana gaba da buttigieg a new hampshire tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden da sanata elizabeth warren ta jihar massachusetts da amy klobuchar ta minnesota dukkaninsu na bayan su sanders ɗin ne a zaben na ayawa. To an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ƙarin labarai. Manazarta da masu fashin baki a Najeriya sun sha bayyana ikirarin gwamnatin tarayyar ƙasar na yaƙi da cin hanci da rashawa da cewa gafara sa ne kawai amma ba su ga ƙaho ba. abokin aikin mu yusuf aliyu harande ya tattauna da ministan shari'a na najeriya abubakar malami dangane da wannan batu to idan dai kana magana da gafara ana sauraren sa shi shakka babu sa an ganshi. a akan abin da dangaci mu'amalar da dangaci yaki da cin hanci da rashawa a gargashin gwamnatin uh, shugaban kasa uh, Muhammadu Buhari na farko kamar da nake gaya ma yarjejeniyar da aka sa hannu yarjejeniya ce da ke da nasaba da mai da kuɗaɗe da ke da nasaba da cin hanci da rashawa ko kuma da ke da nasaba da sama da faɗi da dukiya al'umma wannan shaida ne na cewa in dai za a mai da kuɗi dala Amerika fiye da miliyan 300 to magana sa ya bayyana ba saura ba gafara ake ba a halin yanzu ya bayyana kamin yanzu kamar da ka sani a shekara ta 2018 har ila yau an karɓo su kuɗaɗe da ke da nasaba da sama da faɗi daga ƙasar switzerland dala amerika miliyan 322 saboda kan maganar gafara sa ba a ga ƙaho ba ba ta taso ba wanda waɗannan kuɗaɗe su ne kuɗaɗe ya waɗanda aka yi unhwani da su kan abin da ya danganci yan fawa wato waɗanda suka yi karatu suka rasa aikin yi ana ba su tallafi a wata-wata su ne kuɗaɗe waɗanda aka yi unhwani da su akan abin da ya danganci bayar da abinci ga ɗalibai a makarantu na primary school a faɗin najeriya su ne kuɗaɗe wadanda aka zo da ƙirƙire ƙirƙire daban-daban na kawo ɗauki ga marasa gata a kan mu'amalolin da ke da nasaba na gudanar da najeriya saboda ka su talakawa waɗanda sun ka fa'idantu da waɗannan kuɗaɗe su fiye da eh, naira biliyan ɗari biyar su sun gasa ba magana kaho ake ba gare su har ila yau idan kana maganar abin da ya danganci ainihin ukuba game da waɗanda ake zargi da aikata laifi a karo na farko a ƙarƙashin wannan gwamnati an ci nasarar zartar da hukunci ga 'yan siyasa waɗanda suka riƙe mukami irin na gwamnan jiha hukunci irin na ɗauri kuma wasu su a halin da ake cikin magana da ake suna ainihin kurkuku wanda hukuma da doka ta yanke musu har ila yau kamar yadda ka sani a halin da ake ciki akwai manya-manyan jami'an gwamnati waɗanda suka hada da ainihin tsoffin sojoji waɗanda suka hada da ainihin tsofaffin sakatarori na gwamnatin tarayya waɗanda har ila yau su ma sun gurfana a gaban kotu har ila yau tsofaffin 'yan siyasa waɗanda ke da nasaba da jam'iyyar apc da yawa suna gaban kotu akan abin da danganci zargi na aikata laifi har ila yau idan ka diba inda aka hito 'yan majalisar tarayya mu haɗi da shugabancin majalisar tarayya an gurfanar da su a gaban kotu akan abin da ya danganci mu'amala ta aikata laifi saboda kai na magana gafara sa ta taso akan yanayi na kafo gashi ka gan shi kuru-kuru kafo ya tabbatar da yake hukunci ga masu laifi kaho ya tabbatar da kwato kuɗaɗe waɗanda ake zargin an yi awon gaba da su kaho ya tabbatar da fa'idantuwar 'yan najeriya ta huskar waɗanda masu sauƙin gata kan umarni da kuɗaɗen da aka karɓo aka inganta rayuwarsu kaho ya tabbatar da cewa an sa hannu game da mai da wasu kuɗaɗe waɗanda ainihin za a yi umarni da su domin inganta manya-manyan hanyoyi da manya-manyan gadoji a najeriya Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashin wannan tattaunawa amma yanzu gasar fili ya dawo da ƙarin labarai. Yayin da cutar murar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a kasar China, tana har an fara ganin yadda al'amarin ke shafar tattalin arziki a kasuwannin kasashen gabashin Afirka saboda katse karɓar kaya daga China. cikin 'yan shekarun da suka gabata cinikayya tsakanin china da kasuwannin kasashen afirka ta gabas ya karu sosai inda kanana da manyan 'yan kasuwa ke sayo kayayyakinsu daga china cikin rahusa amma barkewar annoban coronavirus da soke duk harkokin sufuri zuwa china na nufin babu isassun kayan china da za a sayar wata mai sayar da kayan gwanjo a birnin nairobi na kasar kenya mai suna elida wanjiru ta ce hiyo coronavirus imeweza kutuathiri sana, maanake mi nikuwa nimezoea kusafiri. Ta ce cutar coronavirus ta shafi kasuwancinmu a baya a baya nakan tafi nakan yi tafiya duk watanni biyu domin na siyo kaya daga China amma yanzu an faɗa mana cewa kar mu yi tafiya mu jira har sai an ba mu izini hakan yana shafan mu sosai kastomomin mu ba sa zuwa ba suna zuwa ba sa samun abin da suke nema a ɗaya bangaren kuma muna da nauyi da ya rataya a wuyanmu da muke ƙoƙarin dole mu sauke. wata kota a ƙasar rasha ta yanke ma wasu matasa 'yan rajin sassaucin ra'ayi hukuncin ɗaurin kama daga shekaru shida zuwa goma sha takwas waɗanda aka zarga da shirya wata ƙungiyar haddasa rudani wannan batu dai ya haifar da cece ku ce kan cewa shaidun da aka samu ba na gaskiya ba ne ko an same su ne ta hanyar azabtarwa da jami'an tsaron suka yi wa matasan hukuncin na jiya litinin an yanke shi ne a birnin penza matasan bakwai da ake zargi da yawancinsu 'yan shekaru ashirin ne ko da wani abu wai suna shirya ta'addanci yayin zaben 2018 da wasan kwallon kafar duniya a matsayin wani bangare na aika-aikar da kungiyar ke shirin yi haka kuma an ƙara samun matasan da ƙarin wasu laifuka na riƙe makamai da kuma miyagun kwayoyi daga ƙarshe jiya litinin shugaban 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dattawa Chuck Schumer ya nemi hukumar da ke sa ido kan ma'aikatar tsaron Amurka da ta bincike duk abin da ya kira abin kunya da baya bisa ka'ida wato mayar da martanin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a kan shaidun da suka bayar da ba'asi a kan binciken tsigishin da aka yi. Shuma ya nemi manyan masu bincike har 74 a dukkan ma'aikatan gwamnati da su bincike duk wani mayar da martani da aka yi akan ma'aikatan gwamnatin tarayya waɗanda suka bayar da rahoton rashin daidai da gwamnatin Trump ta yi. Amma ya fi mai da hankali kan koran Laftanar Kanar Alexander Vindman a matsayin masani kan harkokin ƙasar Ukraine na hukumar tsaro a fadar White House. Trump ya kori ɗan uwan Vindman, Eugene Vindman, wanda shi ma lieutenant kalan ne a soja kuma lauya ne kan ɗa'ar ma'aikata a majalisar tsaro an dai mayar da dukkaninsu matsayinsu a ma'aikatar tsaron amurka cikin 'yan sa'o'i ranar juma'a trump ya sake korar gordon sondland wanda ya bayar da gudunmawar dala miliyan ɗaya ga gwamnatin karɓar mulkin trump a matsayinsa na jakadan amurka a kungiyar tarayyar turai da ke brasil A gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga ci gaban tattaunawar da yusuf aliyu harande ya yi da ministan shari'a na najeriya abubakar malami dangane da yaƙi da cin hanci a ƙasar. kai wannan magana honorable minister za a ga cewar ai duk waɗannan waɗansu mutane da suke nesa har wa yau akwai zargi da ake da shi akan waɗansu waɗanda suke da kusanci da shugaba muhammadu buhari idan ka duba sakataren ah, gwamnati wanda aka cire akwai zargi da aka tabbatar da shi akan cewa ya sa kanshi cikin harkar almundahana sannan kuma idan ka duba shi kanshi abba kyari akwai zargi a kan shi wanda ake cewar shi ma ya yi wani aiki na rashin gaskiya wanda ba a ga an hukunta ɗaya daga cikinsu ba shi wancan an sallame shi amma ba a gan shi a gaban kuliya yana amsa wannan ba ko kuma shi abba kyari me zaka ce shi kuma dangane da wannan kila dakta baka tsananta bincike na kwakwaf ba a matsayinka na dan jarida domin ganin cewa dimon dimon ainihin akwai an gurfanar da wasu a gaban kotu da ke da kusanci da wannan gwamnati ko ba a yi ba amma dai ina baka tabbacin cewa musamman shi tsohon sakataren gwamnati babakir lawal wanda ainihin zargi ya karfafa gare shi hukumar efcc ta gurfanar da shi a gaban kotu kuma ana ci gaba da sauraron wannan shari'a kan abin da ya danganci wasu sauran jama'a da ka ambata zargi daban nauyin zargi wanda zai ba da karfin gwiwa ta fuskar abin da ya danganci bincike kan shi da kuma a gaban kotu daban kan abin da ya danganci tsohon sakataren gwamnati zargi zargi ya tabbata karfafa zargi ya tabbata kuma an gurfanar da shi a gaban kotu saɓanin wannan ba wani wanda zargi ya tabbata bincike ya karfafa wanda ainihin aka kau da kai akan shi sai dai magana ta saci faɗi wanda ina ganin kusan irin ta ce kake yi a halin yanzu a dangane da waɗannan sunaye da ka kama ba magana shaci faɗi ba ne magana ce wanda al'ummar najeriya ke furtawa a kusan ko ina idan ka fita zaka ji suna maganganu akan duk irin wani abubuwa da suka shafi yaƙi da cin hanci da rashawa da wannan gwamnati take ikirarin tana yi wannan furuci bai ainihin inganta ba ta huskar bincike irin akan tsari na shari'a da doka ya zama saci faɗi. To madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. a gaida Queen Zisha. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ga shirinmu na gaba. Kowa ya bar gida? gida ya bar shi kasa wanda ba awa kasacce da rago da ragga masu wuyar zama sai wani gonga Kowa ya bar gida ka gida ya bar shi. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sabon shekara ta 2020 da kuma wani sabon shiri domin ku masu sauraren mu. mai suna kowa ya bar gida ka shi gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma ƙoƙarin da suke yi wa al'ummar su domin samun ci gaban jama'ar su. Kamar yadda wasunku suka ji A makon da ya gabata mun tattauna ne da malama Mary 'yar asalin kasar Najeriya da kinan kasar Amurka. Yanzu kuma ga ci gaba tattauna da mun kai tare da ita. Da zuwan kina Amurka yau shekara biyu zancewa kina cikin ta uku menene abin da ya baki sha'awa a rayuwar Amurka? na daya shine makaranta makaranta dole ne kamar yadda suke sa yara su je makaranta dole yaran ka su je makaranta sannan kinan ka so baka so ba dole yara sai sun je makaranta dole yaran ka su je makaranta kuma to in ba su je ba me ke faruwa in ba su je ba kai ma kana da damuwa kamar yadda experience namu da muka zo da wata mu dole ne aka tambaye mu makaranta dole ne mu nema mata makaranta aka an dinga tambayanta kina makaranta iyayenki sun sa a makaranta so rayuwar nan dole ne ka sa yaranka makaranta kuma yadda suke lura da makarantar yara babu biyan kuɗin makaranta babu za ka yi maka yaro makaranta a ciyar da yaro a dawo da shi har motoci ake sa yara ko ya ba kamar gida ba kyauta kyauta Mm, kina a basu abinci a ilmantar da su a basu motar za ta kai su makaranta ta kai su ta maido su duk wannan kurla ba a biya babu sannan yaro kuma za a tabbatar da cewa ya gane da abin da ake koyar da shi in yaro yana da matsala a wani sobe za a nema titan da zai dinga koyar da yaron nan ba wai irin da kawai let my people go ba kana makaranta dole ne yaronka san abin da ake koyar da shi. Wannan wataƙila shi ne dalilin da ya sa muna fuskantar matsalar Boko Haram, matsalar ta'addanci, matsalar wa'annan 'yan banga masu kai har-har. ganin ki duka rashin ilimi ne rashin kula da yara tun suna ƙanana shi ne dalilin wannan matsaloli? Zan ce, eh, a fannin idan yaro ya samu koyarwa, ya ji koyarwa. Kan shi ya waye. Kan shi ya waye. Mhm. Yana da abin yi. Mm-hmm. ba zai sa kanshi a wani rayuwar banza ba mm-hmm. sannan kuma na biyu idan yaro ya samu abokanai masu kirki ba mm-hmm. zai iya sa shi shiga rayuwar da ba kyau aiko a nan akwai yaran da sun shiga wani rayuwa ba wai ba su samu ilimin ba amma ba su samu tarbiyya daga gida ba wasu iyayen sun saki sun bar yaro sai abin da ya ga dama iyaye na yara na controlling yara yaro yara a nan wasu su eh, baka isa ka haike yaro ba sai san dalilin aikan so tarbiya yara wasu iyaye sun saki sun mhm. bar yara sai abin da sun ga dama da kuma abokaninsu da kuma social media wasu sun samu damuwa ta wurin sun ba da hankalinsu a wayannan abubuwa fiye da tarbiyya ba sa jin tarbiyya ba sa jin koyarwa. Ke makaranta sai kuma na biyu? Asibiti. Asibiti ikon kiwon lahiya. Kiwon lafiya da na je asibiti da fari. Mhm. Asibitocinsu sun gyara asibitocinsu kuma suna lura da ma'aikatan asibiti suna lura da lafiyan mara lafiya ba lallai sai kana da kuɗi za ka gan likita a nan ba. Mhm. Za ka iya ka gan likita daga baya a kawo maka bill kuma bill din bisa ga za ta ka yadda zaka iya biya ne zaka iya biya monthly ne zaka iya biya weekly ne bisa ga karfin ka ne akwai yanayin da ma in ba ka da karfi ka nuna musu ba ka da karfi saka gan an biya maka wannan an shahe maka bashi mm. ya ba kaman gida ba a gida mutane da yawa na mutuwa su ce kudi a kasa tukuna zaka je kudi tukuna kamin lafiyanka daga mm. gan wani yana yana da kudin amma domin ba lura da lafiyan shi tukuna ba daga kan yawancin mutane suna mutuwa ba bari saboda rashin kula da suke samuwa a wasu da rashin tsoron Allah abun na bada mamaki to me yasa mutane ke ce a ai mun mu turawa alarki in ba eh domin suna da tsoron sankon saurin Allah zai ce ba su a nan sun suna da lura da rayukan mutane hmm. domin a nan idan mara lafiya ya samu damuwa yana da yanci ya kai kara kuma za a ji kai kara yadda an tritin din shi uh-huh. amma a gida babu wannan hmm. su a nan suna lura da rayukan mutane da tabbatar kowa an lura da shi to the extent da za su tambaye ka bayan rashin lafiya ya tambaye ka da ka zo na ka samu wani matsala akwai wanda ya yi maka ya tritin dinka yadda ba ka so so suna da suna lura da mutane zaka gan akwai kaskanci zaka gan likita ba kamar likita zai lura da kai nurses za su lura da kai ka ji asibiti ka ji kamar kai kamar kai wani sarki ne ku. <laughs> kamar wani sarki ne ikon Allah kuma ba su a nuna bambanci ko talaka ko baki mutum ko fari babu wannan. Hmm. To mun gode kwarai Mary Akila, 'yar asalin ƙasar Najeriya da ke nan jihar Maryland. mun gode da ba mu damar tattauna tare da ke a cikin wannan sabon shirin namu mai suna kowa bar gida gida ya bar shi wanda ni abdulaziz adili toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc sai kuma mako mai zuwa idan allah ya yarda mun gode. banawa. Ima da bi kara ka so hana mini kiwo ta bi kara ka so hana mini noma. Gidani talla kurmi in ba sai so ba dole ya dauka. Ba hadi da ran zaki manzon Allah gidani ta da alkoda min kida da. Mata mata. Wani kuma su kawo ya zo ya kira ma ba kira ran ya wa ba ta kurun ma iman ta biki. Halu. Inda Allah ba to da ran gida suwa ya kare ni. Halu. Ka ga riba riba ya hidire wani. Halu. Ka san ka kurmi kirin don Allah ne. Ka fari wanda ba To gaida Abdulaziz Adili Toro yanzu kuma sai sharhin jaridun a kasar jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lukanar Amfiri, wacce ta ruwaito cewa hukumomi sun kaddamar da bincike a ma'aikatar tsaro ta ƙasa da nufin gano yadda aka kasafta wasu dubban miliyoyin sefa da aka yi tanadi domin yaƙi da ta'addanci. Jaridar ta ce jita-jitar da ake yayatawa game da zargin karkata akalar waɗannan kuɗaɗe ne ya sa sabon ministan tsaro farfesa isufu katambe nuna buƙatar a haska fitila domin tantance gaskiyar lamari abinda ake ganin sa tamkar wani babban kalubale da ke gaban shugaba isu muhammadu jaridar le republican na cewa reshen asusun unicef a jamhuriyar niger ya bayyana damuwa game da halin da matsalar tsaro ta jefa yara a yankin tilaberi inda aka kesta cewa dalibai 10,325 ne ke zaune a gidajensu bayan da aka rufe makarantu kimanin 128 saboda barazanar 'yan ta'adda jaridar ta ce a yayin wata ziyarar da suka kai a karkarar tilaberi wani jami'in asusun na unicef ya bayyana cewa halin da ake ciki a fannin ilimi a wannan yanki na kama ɗaya da wanda ake ciki a kasar somaliya Mu rufe da jaridar La Rue de l'Histoire wacce ta bayyana cewa kasashen Jason Sahel da haɗin gwiwar ƙasar Faransa da abokan hulɗarsu na Turai da Amurka sun dage a kan ƙarfafa matakai domin tunkarar matsalar tsaron da ake fama da ita a wannan yanki. Jaridar ta ce mahimmancin Amurka a wannan yaƙi ya sa ministar tsaron ƙasar Faransa Florence Parly kai ziyarar musamman a ƙasar ta Amurka domin lallabar hukumomin wannan ƙasa su janye shirinsu na kwashe dakarunsu daga yankin Sahel. Ba idan wani taron da kwamitin bindiddigin abubuwan da aka tsayar a taron po na watan jiya ya gudanar a Yamai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. gaida Sule Mummuni Barma, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana. Assalamu alaikum farko suna na Aminu mai shayi na garin garbace da nan da a kungiyar muryar talaka ta kasa da shi jihar Taraba. Hakika wannan kame da jami'an tsaro suka ta'addada suka kashe wasu daga cikin hadimar sarkin Fatasko hakika muna murna da wannan kamu da fatan binciken da suke yi domin da waɗanda suke tallafa musu muna fatan za su samu cikakken nasarar gano waɗanda suke taimakawa dukkan ta'addan da ke ta'addanci a fatan najeriya baki da salamu alaikum sunana muhammad zalanga haɗe jama'a kwalla yawa najeriya wannan guguwa ta kiyara da ta afku a ƙasashen turai muna addu'a ubangiji allah ya sauke ta Allah ya dakata da ita haka kuma a gaskiya muna jin hankalin al'ummar duniya baki daya a rike sabon Allah a rika yin abubuwan da ubangiji subhanahu ta'ala ya umarci mu da wani da da musulman da kinsa baki daya Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai zora Kampala na lamadorin jihar Jigawa Najeriya. ra'ayina da zan bayyana game da wannan taro da kasashen afirka suke a addis ababa game da matsalolin tsaro da makamantansu to ina kira ga shugabannin afirka da su mai da hankali wajen yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasashensu musamman ƙasa ta najeriya kamaru chadi da makamantansu Assalamu alaikum BOA mai magana a lara ana gaskiya babban odita janar na murya talaka na da muna farin ciki da wasan miyan gangan da aka yi wasan samun kifi da kokuwa a cikin ruwa kan gora da kokuwa da sauran al'adu da aka yi ta a masarautar kwade da ke garin gaskiya kuma a cikin kogin kuma da biyo wannan babban abin farin ciki ne kuma an samu halartar manyan baƙi kamar su sanar president da sauran mutane na masarautar da kuma baƙi da allah mai da kowa lafiya mu muna godiya ga mai martaba sarkin bade abokan umar kuma da jajircewa da ya wajen shirya wannan wasa allah ƙara masa nisan kwana allah ja zamaninsa To madalla yanzu kuma Sarfilu ya dawo da labarai amma wannan karon a takaice. To a takaice yawan mutanen da cutar murar coronavirus ta kashe a ƙasar China ya kai dubu ɗaya bayan da hukumomin wurin da cutar ta addaba wato lardin hubei je litinin suka sake bayyana cewa wasu mutane kuma 300 sun mutu jami'an china sun ce yanzu haka akwai kusan mutane uku da aka tabbatar sun kamu da cutar a faɗin ƙasar. ana tuhumar wasu mambobin da na sojin china hudu da laifin yiwa kamfanin ajiye bayanan harkokin kudaden amurka na ecofas kutse a shekarar 2017 da kuma satar bayanan kusan rabin amurkawa a cewar jami'an tsaron amurka je litinin wannan kutse mafi girma a tarihi da aka taba yi wa wurin ajiye bayanai 'yan kasa china din hudu sun yi kutse wa kwamfutocin kamfanin ecowas inda suka saci bayanan amurka miliyan 145 da ya hada da sunaye da ranakun haihuwa da lambobi lambobin kariya na social security da kuma lambobin lasisin tuki akalla amurkawa miliyan goma sai kuma lambobin katunan bashi na kusan mutum dubu biyu da suka sata to da wannan muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa a sashen hausa na muryar amurka musamman sarfilo hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin mai ba da umarni solomon abu sai kuma injiniyan mu na wannan hantsi darrell smith murtala faruk sanyin na daga washington dc nake sallama mu kasance lafiya ma'asalamu.